Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanen aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanar a jiya juma'a cewa amurka za ta bayar da wani shirin tallafin soja na sama da dala biliyan uku ga kasar ukraine da sauran kasashe da mamayar da rasha ta kai wa ukraine ya shafa gudunmuwar sojan za ta iya taimaka wa sojojin ukraine su canza kwarin gwiwansu a fagen daga in ji mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurkan laura cooper tana faɗa wa manema labarai na pentagon a yayin taron manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon wakilin muryar amurka akan harkokin tsaron ƙasa jeff saldin ya rawaito jama'an amurka sun yi gargaɗi cewa ba su ga wata hujja da putin zai sassauta yunkurinsa na kwace ikon ukraine ba sun kuma nuna shakku akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na rasha jiya juma'a ma'aikatar harkokin wajen kasar china ta bayyana dawata ga martanin kasashen duniya da kuma sukan lamiri game da sake barkewar cutar covid-19 tana mai cewa an yi hasashen lamarin kuma an shawo kansa an ƙara samun damuwa daga kasashen duniya akan barkewar covid-19 a china a cikin wannan lokaci lamarin da ya biyo bayan matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka kwatsam a watan jiya na ɗage dokokin kariya da ake ganin shine mafi tsanani a duniya a wannan mako amurka ta bi sawun birtaniya da faransa da kanada da koriya ta kudu da spain da kuma qatar wurin dora wasu dokoki akan matafiya daga kasar china su nuna shaidar gwajin cutar kafin a ba su damar shiga kasashen jami'an kungiyar tarayyar turai su ma suna nazarin daukan irin wannan mataki a wannan mako a jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya yi bikin cika shekaru biyu na tarzoma da ta tashi a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 a zauren majalisar dokokin amurka tare da bikin bayar da lambar yabo inda ya karrama jami'an tsaro da suka tsare ginin da kuma 'yan majalisar dokoki da ma'aikatan gwamnati waɗanda suka nuna jajircewa da matsan lamba na yunkurin soke sakamakon zaben shekarar 2020 shekaru biyu da suka shuɗe a wannan ranar an tabbatar da mu domin mu jama'a kamar yadda kundin tsarin mulki ya yi nuni da mu ba mu yi ƙasa a gwiwa ba mu mutane mun jajirce mu mutane mun yi nasara biden yana faɗa wa wani taro a ɗakin gabashi na fadar white house yayin wannan harin magoya bayan tsohon shugaba donald trump sun karya shingayen 'yan sanda a harabar majalisar dokokin ta capitol hill suka kutsa a cikin ginin da zammar hana tabbatar da sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 trump ya kalubalanci zaben ba tare da nuna shaida ba cewa an masa magudi a jiya juma'a biden ya ba da lambobin yabo goma sha biyu na karramawan shugaban ƙasa lambar yabo ta ƙasa mafi girma ta biyu yana kiran su da masu kishin ƙasa waɗanda suka yi tsayin daka a cikin aiki da suke yi wa kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar tsaron ƙasa a sudan ta kudu ta tsare 'yan jarida guda shida da suke aiki a kafar yada labaran ƙasar ta ssbc a cewar kungiyar 'yan jaridan ƙasar patrick oyet da ke zama shugaban kungiyar 'yan jarida a sudan ta kudu ya ce an kama 'yan jarida guda biyar a ranar talata kana aka kama ɗaya a ranar laraba akwai alamar kamen na da alama da wani hoton bidiyon shugaban kasar salva kiir a cewar oyet da kungiyoyin rajin kare 'yancin 'yan jarida bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta a cikin watan disamba ya nuna shugaba salva kiir yana fitsari a jikinsa yayin da yake ganawa da jami'ai a cewar kamfanin dillancin labarai na associated press rundunar sojojin haɗin kai ta siriya ta sdf a takaice a jagorancin kurdawa ta faɗa a jiya juma'a cewa ta kama sama da mutane 100 da ake zargin su a cikin kwanaki na takwas na yaƙi da ƙungiyoyin 'yan bindigan is labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. zumunci ya'yan kwana a rika zumunci yau rubutun date ya canja tun wancan mako tun wancan mako kana ta kuskure kana sa sha sha ishirin da biyu a kan ku an zo da uku. Yau baba tun bara tun bara na ganka ko tun bara ina a wannan zaure na bari ya wuce eh, a wannan zaure ne tun wani tun bara mm, shekara ɗaya ke nan shekara guda ba ba eh. da shigo a wannan <laughs> aiko lalle ka an yi nisan kiwo. warrai kwa masu saurare muna ƙara godiya da kuka kasance tare da mu a wannan shekara kamar mm. yadda muka faɗa kun ko an wannan gayyata warrai kwa ai miƙo gaishe gaishe eh, da wannan shekara kun an gayyata sosai ko don ba su bari mun ji yunwa ba <laughs> awwa amma kamar yadda muka faɗa eh. komi kirkin ka baka gaba kasuwa da gaisuwa ko kaɗan dole komi kirkin mu. ba za mu iya ɗaukar kowa ba ba sa ba sa ba sa da haka hmm. na farko eh. first come first serve turancin baba eh eh haka Yawwa to ni ma na na na Kin yadda da haka Yawwa. <laughs> to sabili da aka waɗanda suka fara shigowa a wannan shekarar hmm. baba ga su nan ismail zakari ne former assembly mana farko na gaida uwata maganan gada nake albarkacin ta ne ba don ita ba da ba ni duniya ita ce ajiya bibin fun na gaishe ta sosai sosai sannan na gaida yan wa duka akwai ni danwan aiki na da muke aiki tare shago na da ka sani da ake ce mu haisa shi ma ina gaishe sosai sosai Allah ya samu dace ga ulabo dai kuma ban mantawa da shi shi ma gaida shi sosai sosai sosai. <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Tijani Muhammad ni ne wazirin matasa na wangarawa a shanti baki daya. Muna gaida bayan Allah eh, shekaran gada za mu shiga sabon shekara Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri na mu samu komi sauki kowa ya yi tafi da al'amarin shi kowa kuma ya yi samu yadda muke so. Ina gaida kowa ina gaida sarkin mu sarkin wangarawa na shanti baki daya ina gaida yayana shine komi na shine hakimi birnin wangarawa na gaishe shi na gaida matana da yarana da mana salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ni ne abdallah muhammad dan maji na kwatakwalawa shantiriji to na farko na gaida sarkin kwatakwalawa na shantirijin baki da wanda yake amerika alhaji ya ture na biyu na gaida limamin kwatakwalawa alhaji muhammad na bin shi muhammad sani Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barka da farko yana ma wanga tasha na VOA e fatan alkhairi da ma'aikatan wanga tasha mai albarka na VOA e fatan alkhairi muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya gwada mu wanga karshen shekara lafiya su amma muna fata wanga shekara Allah shi sa mu samu saukin rayuwa kuma tare da aminci da kwanciyar hankali da sauran dai fatan nan kasashen Afirka duka Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah sa mu dace ni ne Ahmad Biyan Alhaji Shehu Area Kumasi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. sunana murtala kuta da kowa ya sani president of eh, zongo youth a the same time kuma president kuma na college of zongo football association shi mu gode ma Allah ko mai Allah yi mai kyau ne muna gode ma Allah mun zo karshen shekara lafiya muna kuma gaja ta zato mun shiga mu sabon shekara Allah sa mu shiga a sa'a duk bukatun mu na alheri duka Allah biya muna muna kuma gaja ta zato kuma sabon shekara da mu shiga sabo kuma komai yi inda ya kamata don mun gani farashin kaya fara zuwa kasa allah samu dace a kana amma zan takaita nan ganna gaida ma'aifina sarkin musa wani ashin kara lafiya allah kara nisan kwana allah sa raka juna nisa sannan ina gaida kuma abokin tafiya na abokin arziki na honorable ali suraj ina gaida shi kai sanin da dukkan matasa na zangon kuma shi da ake dukkan ina gaida kowa salamu alaikum 那种人家。 abokanai na na sabon shekara 2023 ina gaida poverty norman ina gaida emmanuel gangwari na ganye ina gaida mata na gabaki daya su guda biyu duka rahab da diana na gode sunana rahab alfred mbangan isande ina fata za mu shiga wannan sabon shekara lafiya ina son gaida addata tana farin rai karamin hukuma jada milta Abraham tana farin rai. Ina son gaida kanina Daniel Ishaku Ai Dowe a Bangan Isande. Ina gaida mamata Maria Ishaku Ai Dowe. Ni ce mai suna Blessing Alfred da Kamal Hukumar Jihar. Ina gaishe da adana Ayola mai suna Glory Emido. Ina gaishe da Pendo na Ayola mai suna Dada Bakamson. Ina gaishe da Antina Elizabeth Ayola. Ina gaishe da yayana Emmanuel a karamar hukumar ganye. Ina gaishe da ina gaishe da antina go. Ni ne mai suna Warimi ina mika gaisuwa zuwa ga yan uwana daga Ribado. Ina mika gaisuwa zuwa ga kanina Amansani Umar. Ina mika gaisuwa duk ga abokanai sada zumunci sannan na mika gaisuwa ga manin mu duka a gidan alfred mai doki ni ne warimi na fata za mu shiga sabon shekara lafi lafiya allah ya kai mu ni ne mai suna farnisar alfred a unguwan john hall Na gaisu mika gaisuwa zuwa ga abokanina wanda yake guyuk mai suna sol da kuma wanda yake karaman hukumar jada isa sa'idu na mika gaisuwa zuwa ga dr umar ardo wanda yake ganye salin nan kuma na mika gaisuwa gaisuwa zuwa ga yayana Emmanuel Alfred Mai Doki akauntan na ganwarin ganye. Salin nan ina mika gaisuwa zuwa ga addana Elizabeth Alfred Mai Doki wanda take aiki a FMC Yola. Salin nan ina mika gaisuwa zuwa ga kanwata Glory A Mai Doki wanda take aiki a FMC Yola. Da fatan za mu shiga sabon shekara lafiya. Na gode. Sunana Suwaiba Yakubu a hukumar Jada gaisuwa na ina gaishe da antina mai suna zainab charles daga karamar hukumar gire adamawa state ina gaishe da antina zainab ina gaishe da yariyan tafonovi duka makwabtansu na gaishe su barka da shigar sabuwar shekara ce mai suna alice john daga jada anguwan coltrella na mika gaisuwa na shiga sabuwar shekara zuwa ga addana naomi agabus da kuma mai anguwa sali bangan isande da kuma shagari gurori da kawo kawuna yakubu da kuma yayana atam da kuma kawuna muhammad yola. nike da suna tina godwin gaisuwa na na barkar shigar safuwar shekara ina ganshe da mamana alheri daga hurlemu ina ganshe da jambas daga hurlemu ina ganshe da baba daga karmar hukumar jadas ina ganshe da yara na duka ina ganshe da mai gida na godwin ina ganshe da su makwabta na ga baki daya domin da allah ya kawo mu sabuwar shekara ni ni ne mai suna Elsie Lasdon daga garin Bakin Dutse. Tuwana na barkar shigar sabon shekara. Ina gaida kawuna Sunday Musa Bakin Dutse. Ina gaida kakana Ayi daga Bakin Dutse. Ina gaida su eh, da zasuya ina na duka daga Bakin Dutse. Ina gaida mai gida na Lasdon daga East. Sunana Rukayya Umar. anguwan Hall. Ina gaishe da Salve a garin Jadau. Ina gaishe da Kima. Um, ina gaishe da Halima. Ina gaishe da Hurera. Ina gaishe da Mama da Baba anguwan Hall. Ina gaishe da mai gida na Umar. Sashen Hausa na murya Amurka. Ni ne Alhaji Lokman Abbas Lokspring. To ina yi ma al'umman duniya duk baki daya game da sabon shekara. Da farko ina gaida abakar ne abbas da madalawan abbas alhaji umar abbas alhaji rufai abbas da alhaji isa abbas da alhaji razaku abbas daga gusau Nigeria, daga alhaji ali abbas daga mobi na gombe najeriya ina gaida alhaji sulaimana soho sarga na gaida ajiya abiba da ajiya fati abbas na musu barkanmu da sabon shekara ana gaida alhaji mustapha sabon gida alhaji amidu sabon gida da alhaji ali soho sarga da baba musa soho sarga na musu sabon murnar sabon shekara na gaida alhaji sha'ibu sarkin fawa salga da kaninsa alhaji siba da alhaji abdullahi safilbu da alhaji abdullahi baba a kilo ina musu barkanmu da sabon shekara ina gaida alhaji sila lancaster gidan malam abu alaba ina gaida alhaji gali boss nun abbas ina gada alhaji adi yo abbas da man tj ina musu eh, murna da sabon shekara sunana malam abdulwahabu a birnin kumasi ina miƙa gaisuwan barka da sabuwar shekara ga al'ummar duniya baki daya kuma zan yi amfani da wannan dama miƙa sakon gaisuwar taya murna zuwa ga taufik alhassan na luke water da amaryarsa maisha umar abbas wanda za a ɗaura auren su gobe ranar takwas ga wannan watan januari to allah ba da zaman lafiya ya ba da zara'a ɗage ba ina gaida al'umma da sauran ma'aikata na lock spring water shekaran farko a shekara ta dubu biyu da ishirin da uku. To ya zo buji. <laughs> Gata nan gata nan ku. To ta zo buji ta. <laughs> Labarin wani ɗan Ghana ne. To. Eh kana jina ko labarin wani ɗan Ghana ne. Gaskiya turawa Afirka. Eh, <laughs> to yanzu dai ko dai hmm. ko dai su ne dai menene dai yanzu barin gaya maka abin da wato wani saurayi matashi haka. Na'am. saurayi ne matashi sai irin baya zama gida irin haka nan kullum yana wurin yawo nan baya nan baya nan ya zama ya ma daina kwana gida gaba daya ba ma sarki nan. yawwa mahaifinsa ya yi yayi ya zaunar da shi gida to yana ta neman shawarwari ranar suna zaune a majalisar su hmm. tare da abokanin shi irin ya manyanta haka an zama dattawa Allah sarki shine sai ɗaya daga cikin su yake bashi shawara cewa wane ina ga abin da ya kamata shi ne gaskiya ka aurar da wani in kai masa aure ana tunanin in Allah yadda zai zai abin nan zai yi hmm. aka zo sai aka zo aka ce a nemi na a nemi na sai ɗaya daga cikin sai ce kai bari ina da ɗaya wani zan baka kuma gaskiya za mu ƙarfafa wannan dangantaka ka san irin mutanen da wuri ka san hatta da abinci eh, tare ake ci kwarai kuwa ba a so zubuncin nan ya katse yawa a ina kuma har yanzu sun da sun taso a cikin shi yanzu haka zaka ga in kana cikin irin yankunan karkara zaka ga datta wannan an fito da abinci na wannan gida da wannan gida da wannan gida sun haka ne an haɗa zubuncin nan gaskiya eh sunan ɗaya sai ce wani bari mu ƙara ƙarfafa zumuncin nan kawai bari abawa ne ah, wanci sai aka ce hmm. shi kenan to yaron irin kyakkyawa ce ranan sai aka gaya wa yaron cewa to ana so wanci kana son wanci a yana so kwarai da zaka ce to ka je ka yi ka nemo kuɗi ka zo ka zo ba baban yana so ne dan fara tura shi kan turba kuma haka aka bashi shawara hmm. sai ya fara kawo kayayyaki yana kawo kuɗi yana kawo kuɗi ana ana ana a sai wannan a sai wancan a sai wannan a sai wancan hmm. a eh ranar sai kuma barikin sai ta dan motso shi sai aka fito da wannan abin da da wannan abin da ake cewa wai ana samun kuɗi a na'urar a yanar gizo din nan da ake yi ba eh, eh, eh, turanci kan zama wani abu yawwa to ko dai wani abu ne yanzu kasan ana ana cewa zai fashe in ya fashe zaka ga wai kowa zai yi kuɗi kowa zai yi kuɗi yanzu haka abin da ake yi abin nan yawwa to shine sai ga a ah, to yana son ya sa abin nan kuma an ce lokaci takaitacce ne shi yace muku a gane ka san muna kiran wannan abin sakawa a ah, to to eh, ya hudin nan <laughs> shi ne ke so ya saka hmm. yawa to shi yake so yake so yana so ya shiga ba kuɗi to ina zai samu kuɗin da zai yi wannan sai a ah, kai ai ya ta kai ya ta tara kuɗi an yi kaya an yi komai kuma an kai gidan waccan shi ne sai zo ya ce baban shi gaskiya shi ya fasa auren nan ya ce ka fasa ya ce ya ce to lalle ina tabbatar maka in ba uwayen yaren suka fasa ba hmm. kuma kudin shi yake so ya ce to in ba uwayen da su ko sisin kuma ba za ka samu ba ya ce to shikenan bari ai shi shi sai ya san yadda zai yi sai ya je ya ci wake ya ci abin nan awara ya ci wani abin da ka sai yana burkuta ciki sai ya ci eh to ya san akwai lokacin da shi baban shi yakan je aikin yamma su su suka riga baban zauna a wurin ya zo kawai nan inda suke zaune kawai in ga maka sai ko ya ta sheka rihi ya ta sheka iska kai ga bodari nan ka gane eh ga bodari <laughs> ka gane to eh. da uban yarinyar da sauran mutane su kowa ya banza da shi ya ji shiru kowa ya banza da shi hmm. ya yi ta yan zage-zagen shi ya yi ta yan wasu kalamai dai wanda za a ce dai wannan yaron ba yaron kirki bane don haka mun fasa bashi ya hmm. wai shine yake so fa ne kawai yake so fa ya yi ta shirme shi ba wanda ya canka shi hmm. to da ya gade an kyale sai ya zo sai ya dan kintaci wajen bangaren da surukin nashi yake sai ya sa hannu a biyu ya haka ya ce daga nan daga nan har zuwa nan duka Allah ya kwashe muku albarka <laughs> wato shi dai buradi dai kaga ya fata wa uban rai a fasa aure. a fasa auren yawa sai uban yare ya dago kai sai ya kalle shi yace yace wane ya ce duk abin da za ka yi ka je ka yi auren nan sai an yi shi ba a fasawa duk abin da kake je ka yi ba za a fasa ba sai ya ce sai an yi shi sai dan gane ya dawo in gaya maka sai ga babu uwar bari dole dai ya hakura <laughs> ya bar wa Allah <laughs> <laughs> Baba da haka muka buɗe wannan shekarar wannan eh. mako mai zuwa yanzu mun rufe wannan kofa. A rufe wannan kofa. da bakin mu za mu faɗa. Daga <laughs> dangi da za a yi. Yanzu rubuta eh, rubutatta hmm. za a eh, rika karatuwa Za mu koma yadda muka saba muna da hmm. fitattun mawaka. Haka. Fitattun 'yan wasan fina-finai. Haka. Da muka yi hirarraki da su sabili da haka za mu shiga wannan zango. daga mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Yanzu abu na ga malama Juli tana ce mana shekara ta shigo shekara ta shigo sai da aka malama Juli barka da sabon eh, shekara. Ke ma barka da sabon shekara. Ke ma barka da sabon shekara amma da dinki Juli malama Juli. da kuma baba ya kuma kiri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan shekara ita ma lami lafiya Allah ya sa wannan shekara ta zama shekara mai albarka. Amin. Allah ya falala mana ya ba mu cikakken lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.